ya masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai tare da ni Hauwa Kajar. A yayin gudanar da fim masu ɗaukar shirin kan yi amfani da wani hasken da ake cewa light musamman ma dai lokacin daukar kamera kuma kamar yadda bincike ya nuna mai ba da haske a yayin daukar fim na da matukar mahimmanci sosai a fagen daukar wasan kuma ga masu zuwa filin kallon yadda ake daukar shirin fim za su ji a koda yaushe darakta na yawan faɗin light camera action kafin 'yan wasa su fara ibrahim kosha kwararre ne a wannan fage na bada hasken wuta a yayin daukar shirin fim mu yayi karin bayani akan hakan inda yake cewa mm, to latin abin da muke nufi da latinin kaman ta da ake gani na hausa fim duk abin da aka ce maka du ya kama to kowa sai ya ga zai ga mutum in ba ga gaske ba ga mutum ba to dole wannan shi latinin din shi zai zo da wannan abun ya seti din abubuwan da yake da su ba setin bane shine latinin din ba sau akwai abubuwan da aka kawar da su da yawa wanda darakta shi zai zo na nema sai dai ya kalle ka a lokacin ma dai kai ne daraktan makwai ana ce maka rana ya faɗi to ka zama darakta saboda haka kawar da abubuwa da yawa abin da ake nufi akwai shado da zaka ga mutum dodon shi ya zama biyu to shi kuma darakta wato wuraren yamma kenan in kuna daukan fim din yawwa to za a yi kokarin a ce an kawar da wannan dodon bayan ka to ta yaya za ka yi kawar da shi to wannan aikin ya zama naka to kai za ka yi wannan control din akwai wasu laudoji da muke amfani da su za mu siye su wanda ake kiran da irin su ake kiran shi gel ba generator ba gel su ledojin daban ne za ki ga ce wani mai kaman kayo kayo din nan fari ba fari bane shi za gan shi te bulu irin leda dai haka za gan shi te. Mm-hmm. amma kala kala ne akwai bulu akwai ja akwai kowane iri to irin shi muke amfani da su in da rana ne za mu yi amfani da latin da rana ko yanzu a ɗaki haka ba ba mu amfani da windon rana irin iskowar za mu rufe ko ina a windo amma wannan fitar na mu samu sa wannan ladan ledan ya nuna mana gurin nan alamun dare zai nuna mana karfe nawa ne yanzu karfe shida ne muke so mu gani in karfe bakwai ne zai nuna zan nuna musu a cikin kuma ɗaki a cikin ɗaki don a waje ne fa cikin fili haka in a cikin fili ne to yadda darakta ya bani screen na duba zai iya ce ina so mu mai da wannan abin kamar 12 din dare ne kuma abin ya zo mana karfe 8 ne to zan iya mai da shi karfe 12 dare nan da dan Allah bayi na kamera ta kyamara da wannan hasken da wannan fitalan nawa mm. zan sai dai ba kai kake daukan hoton abin da ake yi ba kawai naka dai ka ba da haske yau zan ba da haske amma kuma ni nake daukan tunda dole sai na yi setin zan je in duba kyamara sai ce ma director na gama sai ya zo ya duba sai ya ce mun ya gode eh. sai ya ba da abin da za a yi to ya alaka ku da yan wasa hmm, to alaka mu da yan wasa gaskiya alhamdulillah ni dai tunda nake wannan sana'an ba abin da ya taba dan da dan wasa saboda gaskiya aka ce miki latin director cameraman to gaskiya su ne fim to gaskiya kuma a koyaushe za ta fi aiki to sai ma mun zo na daki mu uku mun zo na mun daidaita kan ba mu taba samun matsala da juna ba irin koma me za mu ba mu da baki ba mu ce kai gyara mm. akwai wani abu na mu sirri da muke yi da hannu wani ma da baki yana kallon ka ido ya san me za ka yi darakta yana kallon ka ido ya san me za ka yi ba ma sai wani ya gane ma me kuka yi to wannan sana'a ta ba da haske da daukan kamarar nan ka ji ka koya ne a makaranta ko ku dai a nan wajen cikin yan fim yan uwan ka koya mm, gaskiya lokacin da na yi karatu na tun na secondary school gaskiya na dan karance shi kuma da na gama na dan ƙara zuwa dai na ƙara tiran din shi amma gaskiya training iku iku yan wasa yawa saboda ba na ba ni kadai na koya ba na je na samu wanda suka karanta sai na bi takaddun su na bi na dan ƙara duddubawa a yanzu ma ina kan ma karatun koyon mari ban gama ba mm. tunda abun bai gama ba ya kake hada sana'ar ka yi a nan ka yi a can ka yi a can duk kai kadai to dalili guda daya ba wai kowane lokaci date ne saboda yanzu in Kano sun bani date a wanda zai aiki zai iya ce wannan 20 ina da ina da time in 20 zan iya ruban mishi 20 na san zan fita aikin wani on 19 wani kuma zan iya fita 20 in wuce kano mm. kaduna kuma sun ce min gashi zai zo daidai zan ce musu gaskiya bane time a lokacin amma za su mai da shi 25 to ina da time zan iya zuwa to ba zan yi abin da zan je in cutar da kaina ba sai da lafiya zaka iya yin aiki in baka lafiya ba za ka yi ba to dalili kenan mm, haka kake yawa mm, to ya yanayin sana'an fa dan wani zaka ga yawancin yan fim idan an tambaye su ya yanayin sana'an nan na fim sai su ce wai kawai dai suna da yi ne kaifa a ni gaskiya ba abin da ce ma Allah sai dai ce na gode mishi na gode ma shugaban annabi musallallahu alaihi wasallam so dai fim ya mun komai ya mun komai ya mun riga ya mun wando ya sa mun mahaifiyata yaushe ba abin da take illa adda ko yanzu zan kira ta a waya ta ji rana ko yanzu in tana jin rana adda za ta tamu saboda ta ji daɗi ta ji daɗi duk abin da ta ci za ta sha za ta sa a jikinta walla a fim ne za mun tambaya ta ce to san kuma addu'a uwa akan ɗanta sa'a ne kuma na ji daɗi sosai alhamdulillah um, lokacin da za ka yi sana'a nan yawancin 'yan fim na za su ce iyayensu ko ba su yadda ba ko kuma a san samu matsala da iyayensu kaifa akwai wani dan kalubalen da ka fuskanta tsakaninka da iyayenka gaskiya lokacin da na fara san wannan fim din lokacin ana black and white a daki irin bakin tv kenan ce ko zamanin su gulubu yawwa ina kallo da haka ina yaro ina ta waza ina dare ana ce ka zan yi fim baba na ce hmm, kai dai karatu kai karatu har na zo dai na fara abu aka fara wasu fim ban fara sha'awan fim ba gaba kiɗa sai ranar da na fara ganin wani bawan Allah amin suna Allah ji kanshi amin sai na ji ina sha'awan shi ko yanzu aski nan za a kalla irin askin shi nake yanzu ban daina ba to ban sani ba ko dai nan gaban na yi ina da yara zan bari to amin Allah ya da jinna da shi ma na koma ma wallahi gidan shi na tare sanadiyan shi a lokacin na gaya ba wani ina son fim ya ce ban ce ba ka kakkaje wurin fim ba amma ban ce kai ba amma na baka zai bani kuɗi in tafi Kano in je ga Amit in kwana biyu kwana uku weekend in dawo wata rana ko yana zaune ya ce kai in abincin ka je kai sata ne bana so kai an Allah ya dokaran shi yana goyon bayana akan wannan sana'a mahaifiyata ko a koyaushe ba abin da take ji sai dai daɗi a wannan sana'a saboda ta wajen an ce ɗanta gashi yayi a wani abu mara kyau har kamfin ba sai dai adda akwai to yanzu wanda kuke ɗauka fa daga baya a gaskiya sai da izini sai ma an kin yanka sai ka bi form a yanzu ma dokunan dokan ma da aka kawo mofal na fim ana so a gyara shi kwanan nan za a fara aikin shi wanda in bai wuce bai kai shekara goma sha takwas ba to da shi da za a yi shari'a da su da iyayensu in suka yi fim yawa in suka yi fim wanda ya kai shekara goma sha bai kai shekara sha takwas ba da mace da namiji ya yi fim gaskiya hukuma za su ɗauka mataki a gyaran da yanzu ake so aiki na kuma a yanzu akwai wani makaranta ma da aka bude ba a fara aikin shi ba mm. iyan tama eh, tabbas a Kano ni na je na ga wajen aikin wallahi da idona wanda fom ɗin ma ni ma zai shigo hannuna wanda zan ba wa asma wanda ka sai an yi karatun shi sosai wanda bai yi karatun abin ba zai je ƙara karanta menene saboda mun fara samun daman fita waje yanzu kinga kamar an ce kamar yanzu misali kinga an fitar da mutane da yawa yanzu su gaban gaban ta je america ali ya je america wani ya je america falal ya je america suna da yawa suna zai ba suna suwaye in ba ka ilimi ya za ka je wannan kasan zai yiwu ba kin ga ba za ka je ba mm. to Hausa ne ake tunanin da kamar shirme sai yanzu gwamnati sai ta ga tana cin abinci hausan sai ta fara cewa to bari ta fara dauko wani ci gaba an haka haɗa mana wani biki wanda kowa ya ganin mu irin shi to yanzu mu koma kan harkar da kafi kwarewa ta lightning to shi wannan bangaren lightning din mutum ɗaya ne yake yi koko mutum biyu koko fiye da haka eh gaskiya ana da assistant amma ina gaji kenan ina jin bacci mm. saboda yau da gobe sai Allah akwai bacci bacci kuma ciwo ne wani lokacin na aikin ma bacci zai iya yi bana saboda daddare ko a hakuna kaiwa tsakar dare ai ina kwana uku ma ban yi bacci ba wallahi hmm. sai na dawo gida ma ke sanin bacci to wani lokacin bacci zai yi bai san cewa sun ina yi bacci wani lokacin ya je huta kai ma ya zo na. Hmm. to gaskiya ina dan samun mataimaki mai bina kuma kuma ba asistin ba dole wani zai rabo ka. kai ne yau ba kai ba ne gobe In na mutuwa zai yi to gara ka bar wani ka koya mai ko banza ya maka adda ya ce sanadiyan wane na ci abinci hmm. to shi yasa nake janyo wasu nake koya musu za ka iya tuna fina-finan da kai da kai ya zama kai ne ka ɗauki nauyin lightning din eh ina ganin zan dan kira kaɗan a cikin fina-finai saboda gaskiya ba zan iya gaya ba ba zan iya faɗan su da yawa ba suna da yawa kenan Allah na gani suna da yawa wallahi ban iya lissafa su ba akwai bayan fage akwai ƴaƴan gado eh, eh, eh tabbas ƴaƴan gado ƴaƴan gado Ibrahim Koshani akwai wani fim kuma baƙin zinare wannan nayi latinin nayi kuma acting ne na fito kanin alinu a fim din Hmm, wanda ake ɗauka a makara na mutu lokacin da muka je wani gari mota ya mutu mana akwai wani fim kuma yankin imani din ni na musu aikin nan wato kana cikin lightning din na ba da hasken hmm. da zai nuna a cikin fim din sai kuma gashi aka ce ka zo kai acting koko kai ne kai sha'awan ka ce bari kai uh-uh. da farko gaskiya acting na shiga harkan fim to abin da ya bani ban ji daɗi ba a lokacin da ubangirana ya fara sayan kayan fim a waisa abuja ya so kayan lighting da komai na kamfanin sai muka kira wani latinin ya zo ya mana aikin zai fim ya ce ya dinga mana karya ga yana san ce kai abin na doka kayan ko yi karamba ne ina karan bani daraktan yana kallo yana kallo yana cewa ba haka ba haka ko sai ga nayi daidai ko sai aka ce ko shi kiran to da karan ko sai Allah ya ashe ni ka ce abin baiwa ne to ni ma dai gashi nan dai Allah ya bani dai ban sani ba to wanda kuma ina je aikin daraktan ya kalle ni ban san me ba in an ce za a ɗauka wannan ne zai aikin kawai wani daraktan na kallo na sai ga sun koma gefe suna shawara sai a ce kawai a ɗauka ibrahim kosha a sashi kai a kanin wani zai bada zai bada dacewa gama sai a bashi miliyan daya <laughs> Allah ya dade maganar ki a ah, to ai alhamdulillah gaskiya tunda da ba mu samu gaskiya ba mu kai haka ba kuma ba mu ci gaba da sana'a dole mu canja wani sana'a ta mu je mu dandali ni dan gane na yesu shi ne irin rokin kyale shi ne rai so ka riki aljeri kan soyayya so da gogo ni dan butu kalle ni sosai ta ai fuskar ai shoni kullun su inda yau zan baki ni kuɗi na duk na gado zan baki ga suke sha'awar fim za ga iyaye da ya ba su a rinka nuna 'ya'yansu a fim amma kuma suna son su yi harkar kenan suna iya zuwa da lightning su zo ka koya musu su zo da lightning wai in koya musu aiki su sun shigo lightning za a iya daukar su ba nuna su a fim ba a nuna musu aikin lightning eh akwai zan iya muke ma misali kin ga Adeza Gabon mm. Adeza Gabon ta aikin latinin wallahi mm. saboda ni Ibrahim Kosha na san za ta ji wannan magana kuma za ta tuna a lokacin da ne wani aiki a Kaduna da su Dini Boy da ita da Ibrahim da director su Tijani mai jama'a fim ɗinsu ne Hadiza Gabon ta ce Kosha ina so ka koya min latinin ko da wata rana a ce komai na iya sai ta rike min trafin ɗauki wannan ta tsaya a na lana koya mata kuma ta iya ta iya to yarinyar ta so ta koyi abubuwa da yawa saboda ta so ta koyi latinin makeup ne ba ta sha'awa kyamaraman za ta je bayan kyamaraman irin ta je gaban bayan cire mafiya tana cewa koya mata to amma Allah bi an santa ne a wajen acting amma a lokacin da ta shigo kafin a santa wallahi latinin take sha'awa saboda ita kawai tana sha'awan kawai ta zo ta tsaya ta ga tana kallo ko ana ake latinin din ba wuya in dai an fara shi ke kai gaskiya it's no easy akwai wala mm. akwai wala saboda gaskiya a yanzu dai yadda kika ganna kan tun an ce zan shiga wallahi gobe ba ce kai ne kai baki haka na gan ka jiya ya suke to amma yau kai baki saboda abinci ma zai gagare ka ci so ana ce miki yamma ya fara faduwa to in mutane dubu ne kanka suka dawo so kowa na kokarin ne a sallame shi eh kana sha'awan gobe da sassafe yau za ka gama aikin ka da dare sassafe zai tafi yana so ya tafi wani aikin ko wani ma bai san sunanka ba zai zo yana haɗa ka da Allah dan Allah kai kokari ka tashi ka je ma da wannan abu ba ka ba bacci sai da sana'a ne yana da faɗi that's good saboda ba daman kai ba daman kai wani hutu sai darakta ya ce kowa ya je ya huta shine latinin zai je ya samu hutu ya huta amma in darakta bai huta ba to ba ga ba hutu ba kyamarawan ba hutu to kin ga ko ina zan samu bacci To Allah ya taimaka. Allahumma amin. Har ila yau a cikin shirin na dandalin fasahar fina-finai na tare ne da wata sabuwar taurariyar fina-finai wacce yanzu haka ta rikide ta koma mai yi wa fina-finai waka. Bari dan barku da autan ala ta gabatar da kanta. To bismillah. Assalamu alaikum masu wari. Sunana Zainab M Adali autar ala kuma sana'ata ni waƙiya ce a harkar fim. yawanci 'yan mata haka nan idan suka fito kyawawa sun fi so a gansu a cikin fim ke kuma sai kika zaɓa kawai ki tsaya a bayan fage kina waka me yasa farko abin da dai zan iya cewa ya kai ni ga harkar waka farko fim na fara sha'awa a rayuwata sosai na ga cewa abubuwan kamar suna son zuwa da kamar ko son rai ko makamantansu ko kuma sai wanda ya cancanta ko ya dace su a wannan lokacin sai na ɗaukan makaina cewa bari ni na yi ƙoƙarin ƙirƙirar wani abu hmm. da ake yi makamancin waka su lokacin na fara waka kusan akwai fina-finan da na kalla tun ina yar karama ma na ji son abin na shiga cikin zuciyata yana hmm. zaunawa su ina lagos na je na siyo wani fim farkon fitowar fim raga hmm. na fara kallo to tun daga wannan fim din sai na ji son a duniya babu abin da nake so irin ya zan yi in fim so a lokacin da sai mahaifina ya lura cewa a duniya ra'ayi na ya karkata da cewa in di waka ko in yi fim su lokacin da na zo sai in zo mai da magana cewa zan yi fim zan yi waka zan yi waye sai ce da Allah tafi wa zai saki irin ba wanda zai dauke ki kaza kare da sauransu ba za ki ba irin ku ake dauka irin dai abubuwan nan hmm. so da ga cewa abun ya kara shiga ra'ayina har na zo Kano nan gidan dan Asabe Zurot studiyon ta na kan ne dama dan Lagos dan uwanki eh, na kan dan yi kokari haka da wajen yin waka da sauransu kuma yakan nuni yakan yi min nuni da wasu abubuwan a rayuwa so bayan nan na fara yi sai na dawo katsina sai na fara zuwa irin studiyon boda nan ma ina kokari ina kokari dai waƙoƙi dai da sauransu daga nan kuma sai na dawo wajen su nusanu katsina nan ma dai na fara harkar waƙoƙi fina-finai har na kan san cewa in fita wani waje in je in kai waƙa har na fara cin ribar abin sha da mota sai na kan kira mahaifina a nuna mashi in nuni da abin da na samu da makamantansu so kullum yakan yi min addu'a shi da mahaifiyata Allah ubangiji sa shi ne sila arzikinki na kan dan taba aktin din amma ba sosai ba dan akan iya za a iya postin ina wance ke ma za ku je aiki waje kaza ba za ni ba mm. saboda ra'ayi ya fi karkata a harkar waka fiye da fim fiye da fim ki bada kin fara magana fim ra'ayin ki ke so amma sai kika zo kika zabe ki waka saboda wasu abubuwa da kika ga kama ana yi na san rai to yawancin abubuwan da aka aka fahimta ni ina da ra'ayin yin fim to sai aka ga kamar cewa ban cancanta ba mm. ban kuma kai ba saboda baki da ubangida kila saboda bani da ubangida kuma ni wace ce ni daga tasowa na har wani magana da wani darakta ya taba gaya min kin taba ganin wani artist bahaushe a lagos wanda ya zo jihar arewa ya suna na ci mishi a'a kin taba gani wani bahaushe a lagos dan fim wanda ya karba a duniya ya baki gaya mishi ta daga lagos ya zo ba sai ce mishi ko baki san shi bane lokacin ban san shi ba gaskiya lokacin ya ce mishi a'a sai ce okay ya ce amma ni ba wai na tilasta ma zuciya ta zan yi fim ba ne muna iya cewa director ɗin da shi ya yi discouraging ɗinki kamar ya kashe miki gwiwa dawo gida na dinga tunani ce oke na ce to bari yanzu ya zan bari kawai in fara harkokin waƙoƙi so da lokacin na fara waka ban taɓa zuwa na je na cewa ne koyan waƙa ba na gida na kan zauna in yi ta aka kuma gaskiya tunda nake a rayuwata zan yi ci miki ban taɓa rubuta waka. ba yawancin waƙoƙin da nake yi zan yi a kai ne na ga dama ma in sai na shiga studio in na zaɓi kiɗa sai in ci barin shiga ɗaura chorus na ɗaura sai wasu 'yan baituka in kuma na ga wani abu ya ɗan nan in akwai wani a kusa ne zan ce wani taimaka min nan me ya kamata in sa to haka haka dai ban taba gaza da na ga kuskure ba ko na abu in tambayi wani mm. ko in ce wane ya zan yi kaza so shi ya kai ni cewa har yawancin mawakanmu da sauransu maka shaƙu suna ganin mutunci na ina ganin nasu takaice dai muna iya cewa darekta dai shi ya jawo wannan kika ya kashe miki gwiwa ya kashe gwiwa akan harkar fim mm. sai na fara tunanin wanda na fara waka to amma daraktan daga baya ya zo ya ganki kin zama mawaƙiya babba to yaye akwai ran da muka haɗu da shi sai yake ce min zainab na ce mashi na ce kin ga rayuwa kenan na ce mashi ban gane ba to yau gashi ke kike waka da sauransu har ma sai kin ga dama ma ka kira ki awa ki ke ɗauki wayan mutane na ce a ah, to ai rayuwa kenan na ce kawon takalma da ka gaya min a baya na ce ka san cewa in mutum ba a nan abincin mutum yake babu ya za a ci abinci a wajen sai inda Allah ya nufa za ka ci abinci sai dai muka dariya da shi nan dai muka wuce magana ya wuce babu fada ba fada mm, amma kuma ba za ki taɓa manta da shi a rayuwarki ba manta da shi a ta ba na iya sanin sunan shi sunan shi wannan sirri na ne okay to hakan yayi didi ga shi dai ai an shirya ba matsala ko matsala yanzu me zaki gaya ma masu sha'awan wannan sana'a ta fim mukuli biyu ne duk abin da zaka iya bude wuta zaka iya bude aljanna a kowace sana'a da kake a duniya so harka fim abin da sake ganin harka fim a wani abu ko makamantar su yi mafi akasari maza da mata sun yi rinjaye hmm. su ne ake cuɗanya da su to mutane kuma suka tsaya suka gane cewa da za ka je inda ake shuta fim ka tsaya ka kalla ka duba za ka cewa ai sana'a ake yi hmm. ba iskanci ba haka makamantar su hmm. to mutane dama gaskiya abinda zan shawarce su su dai ba ku da halinku amma kuna sana'a ko su <laughs> gaskiya to jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau kuma da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu